أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقل المسلمين من روكم الله سبحانه وتعالى يتقى من الكاوى وحيكم من الخير وغفرت من كراكم وزنبم وزنبم Ka tsara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga cikin duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ta samu cikin karshe idan ajalin mu ya zo huwa li zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan rana mai albarka rana ta ashirin ga watan ramadana na wannan shekara mai albarka dubu ɗaya da ɗari da wanda ta yi da ashirin da biyar da kusan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara miladiya muna nan duka mu kushe da wannan sura mai albarka suratu tauba za mu tashi a kan aya ta talatin daidai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bismillah wala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود أتير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يخالفون قول الذين كفروا من قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحجارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما maɗaukakin sarki a wannan aya mai albarka yana so ya karkatar da hankalin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su ne musulmai zuwa ga magabatansu da aka ba su littattafai gabanin musulmi mu al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta ƙarshe wanda babu wani annabi da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana nuna mana irin al'umman farko yadda aka ba su littafi suka sake littafi suka yi jin koyarwar littafi duk da littafi ya musu gargaɗi kan su yi shirka na su kafin cewa Allah an tura su shirya amma shi haka suka sai suka yi shirka abin da ya faru da su ya zama ko izina ga al'umma ta ƙarshe mu kenan kada mu kuskura mu ga littafin Allah a tsakaninmu ga alƙur'anin Allah a tsakaninmu ga hadisan manzon Allah da sunnarsa a tsakaninmu amma mu rika shirka Allah ya qalatil yahudu kaga yahudawa na ba ku at-taura na aika musu annabi Musa alaihi salam da a taura wanda ke cike da haske da shiriya wajen da kira zuwa ga kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala da hana shirka amma duk da haka yahudawan nan suka wa koyarwar wannan littafi suka cewa koyarwan littafin wa qalat yahudu uzairu ibn la suka zo suka rike wani uzairu kawai suka ce shi dan Allah ne suka yi shirka da Allah suka haɗa Allah da wani suka kirkiri ɗa suka dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah kuma ya rubuta ya ci karfi a ce yana da ɗa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sadiqatun wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa takbiruhu takbira Allah ce ya ci karfi ya ɗauki ɗa ya riki ɗa shi ba haife shi ba bai haifa ba bai da mace bai da ɗa amma waɗannan mutanen Yahudawa shiryan da aka zo musu da su da littafin da aka zo musu da shi da aka ji da tura musu sai ga sunan kawai sun yi shika da Allah to zairu suka ce an ajiye shi ku zairu din nan wanda yahudawa suka danganta shi da suka sanya masa abin eh, dangantaka ta ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda Allah ya kisanta mana shi a cikin suratul baqara da Allah bayyana mana kisan al-buz wanda yake shi Allah ne wasara ila allazi atahu Allahu al-mulka ko الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي آه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في آه، حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يهدي ويميت قال أنا أحيي وأميت وأميت وما يولى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال قد لبثت مئة عام انظر إلى طعامك وشرابك لم تستطع انظر إلى حالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها لهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير شين مروءة شين shi ما لم تصير tafsir شين ce shi ne uzairu ɗin daga bayan an halakar da al'umma ya fito daga bayan an halakar da ne a wannan Orshalim dan a Kudus ya fito a kan ɗan jakinsa da bukurinsa da ɗan wani abin ruwan inashi shi ake kira abin eh, asir na inabi juice na inabi yana tafiya a kan ɗan jakinsa tiriyan sai ya zo ya kawo wani kawai da Allah ya halakar da su da su da su malam ba mai motsi ya kalle su ya kalle su anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mauta ta ya za a yi ma Allah ya iya raya waɗannan bayan sun mutu wato yana mamaki za a ci Allah zai tada su a tafi kawai Allah ya nuna masa shi mai iko ne ya nuna masa a aikace kan talifa amatahu Allah sai Allah ya ɗauke ransa bi a sa'adi na tsawon shekara ɗari Allah ya ɗauki ransa ya ɗauki ransa cikin nan. shi kada sai bayan sai da ya shekara ɗari waɗancan sun tsofe asusuwan babu ruwa biya wance wanke su ba sai Allah ya tada shi bayan shekara ɗari a nan inda yake din inda Allah ya ɗauki ransa sai Allah ya tambaye shi kan labista kun kwana nawa kai a nan yake yau man au ba yau kuma ɗazu da rana na zo nan yi kai na nan ko kuma wani yanki na yi ne matsawai ina fata an gani Allah ce tallafi tsami a ta'ani shekara ɗari ce a wannan wajen mafazu ila ta'ani a wata kallikin gurafa da take rike da ita da ɗan juice na great apple na ibaji da take sha ta gashi nan cikin ɗan wannan kuɗin ɗanka da ɗan wannan ah, gurafar ta kuma ci je ka ɗanɗane su ba su canja ɗanɗano ba ba su canja ɗanɗano ba dole ba su kasar ma ba su canja ɗanɗano ba ba ta bushe ba ba ta canja ba ba ta yi abin irin riman nan ko mai ake kiran shi yawa ba ta ma ba kawai ga su nan aya ta farko kenan wanda ila sa'alika wa shaqatika lam yatasanna sannan yanzu wanzur ila himarika zo ka kirawa jakin nan naka yayin da sun mai shi to shi nan da Allah ya bada jaki umurni da tashi to a lokacin jaki ya rike namun daji sun ci ne wannan ya zo ya yaji nan ya yi haka da shi wannan ya yaji nan ya yi haka da shi ƙananan kwari sun ja jaki ya haɗu gaibu yana kallo kawai sai ya ga wani kashi ya taso yana mulmulo yana zuwa yana zuwa sai ya sai ya tsaya a nan sai ya ga wani kashi ma ya ta sai ya ga sun haɗe sun haɗe sun haɗe har haɗewa suna har haɗewa kawai sai ga skeleton full skeleton na jaki asalin kasusuwan yadda suke harauka yana kallo ma malam ga kasusuwan kakasari wani yanzu ya gine wani zo ya tsaya a nan wani ya ga kokon kai ga shi ga shi sai ya ga kuma ga jijiyoyi jen na jaki inda abin nan Eh, jini guda ko suna shishiga ƙasusuwan suna shishiga suna yadda ake yi yarin din jikin a eh, jikin gashi sai ga jini ko sai ga tsoka shi ma yana tasowa ya mamman sai ga jaki ko ya kashi ma mara ya kaɗa ajiyar ya yi ihu kokan da nasu Wanzu ila himarika wali ta alaka ayatan nasu ba ta an gane ko sai wanzur ila izami kaifa su ha nasuha dahaman falama ta bayyana lahu da ya ga aya karara a gaban Allah kawai komai ya haɗu zaki ya tashi yake a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yanzu na tabbatar Allah mai iko ne a bisa komai ta yi mutanen nan kawai da na tsika komai bane a wajen Allah cikin cikin second minti second ko less than Allah ya tada mutane amma amru sa'ati illa إلا إلا كلمح البقر هو أقرب إن الله على كل شيء قدير الأمر القيامة الله يشهد من كفتا وان إجو نيكلا كفتا وان إجو أن جمع قومين القيامة الحساب قومين أن جمع إجو الله أدو سكتا قومين تشيكو أكنسا to wannan ujiru fa su sun lokacin da Allah ya nuna wata mu'ujiza ya nuna wani ikonsa sai su ce ai wannan dan Allah ne kawai shi da yahuda suka rike shi ta wannan tsari na Allah haba ya zauna shekara eh, a ɗari shi shi abin nan ba ba a jikin shi canza ba ba jakin shi alfahar wanda an Allah ne ko ina fata an gane ko sai ya zama to musu shari'a eh ƙara yadda da Allah su ƙara imani da Allah da kuduran Allah da ikon Allah da Allah shi ne mai komai sai hakan sai ya tsara jikantar da su Allah kuma ya sai shirka da Allah shi sai suka manta da Allah wannan din ku zai cewa ai dani na Allah shine Allah ke ba mu labari wa qalat al yahudu ubayr ibn al to haka nan ma su ma kristoci abin da ka ce wa qalat al nasara al masih ibn Allah kuma kiristoci sun annabi Isa su dani na Allah shi kuma saboda an halicce an halicce shi ba tare da ba tare da uba ba kawai na yadda Allah madaukaki da ke wa ikalatin ta ya maryamu inna Allah safaki wa haraki wa safaki ala nisa'il alamin ya maryamu kuti li rashi wa zidi warta'i الراجح ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه إذ يلقون أقلامه أيهم يقتل مريم وما كنت لديه يقتسمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم بشرا في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين يا إذي جنى da mutane ya mare mu muna miki albishir da wata kalma daga gare mu su mata fihu Isa ɗan Maryam eh dan za su mai da shi shahararre a duniya sannan zai rika magana da mutane tun yana cin mangoyo haka ma yayin da ya girma magana sau ɗaya yayi kawai lokacin da أتجه قومها تحمله قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا آه قال إني عبد الله إيه قال إني عبد الله أنا عيسى أنا أم من goyo yaji ana zargin mahaifiyar shi cewa kaman shi ba kan shari'a ba ne ta karo ta samo shi da suna tuhumanta sun da ya mata maganganu ita da dama Allah ya ce kar ta kula kowa kar ta kula kowa ina fata an gani a sharar ilaihi ta nuna ga yaron dai a tambaye shi ko zai bayanin yadda ya samo kanshi saboda masu yana cikin tsumman koyo ce ni abdullahi a taniyar kitaba waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu أوصاني بالصلاة والزكاة وكنت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شكيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فكذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يفترون ما كان لله أن يتخذ من ولد فهذا إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون suna ji bayani kawai yaro yana bayani ce kai ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi sannan kuma a wajen kitaba ya sanya ni annabi ne wa ausani a littafin da ya ya mun wasiya fi salati in tsaye sallah in kula da sallah wa tsaye salati wa zakati wa rika ba da zakka wa barran da walidati in zaman ko da biyayya ga mahaifiyata wannan na aiki da bayan takiyan ni ba mugu bane sannan ko ba taki bane ko arnaci ko ba samu ni ta wannan hanya ba inda kuka gani na wassalamu alayya a yawma wulid cikin amincin Allah ranar da aka rufe ni wa yau ma a mutu. da ranar idan mutu zan mutu a cikin Allah wa yau ma yawma ub'athu hayyan haka nan ran zan tashi a gobe kiyama a gaban Allah zan tashi a cikin ayyukan Allah ne yayin bayani sosai ta a ina wannan dan Allah ne ina wannan ba ɗan adam bane ba dan adam bane kawai bayani haka to shi da wani kallimu da mahaifi kenan shi iya maganar da dai ba wai annabi isa ya fara magana da su mangoyin ta ne ne kawai kullum ana hira da shi ina gajiya lafiya a'a wannan kyar maganar kawai a su mangoyin isa ne yi domin ya ba su tabbacin cewa shi ɗan shari'a ne kuma ba ya shi ba wai abin nan kawo ba shi kawai to da ɗan shi ke ya kahalar ɗin shi ne bayan ya girma kuma ya zo musu da saƙonin Allah ya zama to mai wa'azi mai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ruga dalilin ikon Allah ne da yayi a can ya nuna kudrar sa ikon sa sai uzairu an Allah ne shi ma annabi Isa Allah da ya nuna ikon sa da kudrar sa ya samar da shi ba tare da uba ba ga kuma bayani a tsumman goyo shi ma suka shi Allah ne. Uba a musu aji so ya ƙara musu imani sai dai ya ƙara nesantar da zu daga imani kuma Allah shi mafi yana jan hankalin da kun ga magabatan Yahudawa da Kiristoci da aka aiko musu littattafai aka aiko musu annabawa da littattafan aka bansu ba shiriyan annabawan kuma da komai a mutanen da suka kare a shirka suka ilko 'ya'ya suka manna wa Allah to ku al'umma Muhammadu kuma ku yi hakkara ku yi hakkara da hakika ku yi hakkara da haɗa wa haɗa Allah da wani da a taura a gaban su bai amfane su ba sun gaba suna shirka ga injila da aika aika musu shi ma bai bai amfane su ba kiristoci sun kare a shirka da a annabi isa ta kallon to kuma kada ku da qur'ani da gaban kai ka kafuru na billah وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم التي تريا ذلك الأمة محمد فكاتلك تريا ذلك رشعين شركة تريا ذلك قطع تريا ذلك بجرين تريا ذلك جولا وألا بايا وأنتم تتلى عليكم آيات الله ذا القرآن أدبنكم ana karanta muku ayoyin Allah da ikum rasuluhu da sunan manzon Allah a tsakaninku sayul bukhari muslim dawud tirmidhi kutu sita da waɗansu duk da shahada masali sai ya zai aiku kafirci eh wa man ya'tasim billah wanda ya buko da Allah to faqad hudiya ila siratin mustaqim lalle an shirya shi zuwa ga tafarki da shi ana buga mana misali da ake mu don mu ma mai hakkara kuma sai su shin hai Allah ya ci musu al-maghdubi alaihim Allah ya ce wa yahudawa insha Allah ya kushi da su wannan kuma Allah ya ce matattun su ta za su Allah ya rufa mana asiri to shine Allah ya ce wa qalat al yahud ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah alaka zalika qawluhu bi afwahihi Allah ce wannan magana da ta fito daga bakin su daga gare su ta fito amma ba ku a littattafan da na tura musu in ji Allah ba inda na ga a Yahudawa a cikin sauran nan cewa Uzairu dan Allah musamman ne da suka kirkiro daga bakin su in ji Allah wannan shi a cikin littattafai ko saƙon da rasu da abinci shekaru a musu haka nan su ma kiristoci da suka ce isa da Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihi wannan maganar su ne da suka kirkiro da bakin ba su hujjarta ba ta cikin injila ba ta cikin sakon da na aiko annabi na da shi annabi isa sannan kuma ta fitar musu da wannan sako ba magana ce da suka zauna suka kirkiro da bakin su inji Allah babu hujja a kanta babu dalili a kanta kuma maganar su idan yubahi'una ta yi kamanceceniya da kaulan ladina kafaru min qablu da maganganun takuran da suka gabace su domin kafirai da suka gabace su su abin a waɗannan larabawa kenan da ba su suke shirka su kuma suka ce mala'ika su baratullah ko suka ce mala'iku ya ne na Allah ya'yan mata ne walla mala'iku na Allah shi Allah ya fi da ya yi halitta sai ya fi ta son mata ya'ya mata alakumul banun walahul banat sun fi an halci ce Allah shi mai ƴaƴa mata ko masu ƴaƴa maza alhalin ku in idza bushira ahadukum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib tawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala kuni am yabsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun allaci ku in aka yi ma ɗayan alkishi da cewa an haifar masa kyamaki kusan shi ta yi ya ɗaure fuska ya kurkuna fuskansa yana jin haushi wajen an masa alkishir da ya haifi ya mace an haifar masa ya mace amma abin da kuka tsada ba kwa so shi kuke danganta wa Allah ko kuma ku rike maza Allah ce jinne su da ranku don ku awai abin kunya Allah ce abin da hukuncin da kuke mai munana ba eh? da ya ji ja'aluna suna sanya wa Allah abin da su suka tsara sai ce wannan na Allah to su ma larabawa su ce mala'iku ɗan Allah ne can Allah ke ga maganan kiristo a maganan kiristoci da na yahudawa da na su waɗancan larabawa shirkai da su ce mala'iku 'ya'yan mata ne na Allah duk maganar su ta zo ne shiri ɗaya shi ne yau, ba yubaquna maganar su ta yi daidai da ƙaunar qaulan ladina kafaru min kallo. garin waɗanda suka kafurci kafin su Allah ke dukkan su ɗin humullahu Allah ne musu Allah ke dukkan su na ne musu albarka ina fata an gane duk wanda dangane da aka ga Allah Allah ke dukkan su na ne musu da su kiristoci da suka dangana annabi isa da Allah da su yahuda da suka dangana sai da Allah da su larabawa musulman larabawa da suka dangana ya'yan mala'iku da Allah Allah shi dukkan su na su musu albarka za su ba aljanna dama alla'anu al'adu shine al'anu, al'anu shine al'ibadu ibadu ar-rahmatillah shi Allah ya nesantar da mutum daga rahamarsa daga aljannarsa sai a ce wani an tsine masa wanda cikin su na cikin musu albarka ba su ga rahamata ba su ga rahamata Allah yi ufakun Allah ce ta ya za a yi ta ya za a yi kuɗi a irin wannan magana ta ya za a yi wannan aikin aikin su kan ko da su danganta a gare ni suna fata an gane ko Masu su fa ya suke Allah ce ta ittakazu ahbarahu man al-ahbar ne malaman yahudawa manya-manya limamansu da wuraren ibadansu ana kiransu ahbar manya-manyan su kuma kasoji da rabarar da su kiristanci. kiristoci ɓangaren su kuma Allah yana kiransu rubutan rubutaniyawa waɗannan ahbar daga hebrew aka same su waɗannan kuma rubutan Allah ya ce mafiyan yahudawa yahudawa ittakhadhu ahbarahum sun riki limamansu sun riki jagororinsu na cocinansu na wuraren ibadansu su kuma kiristoci ittakhadhu ahbarahum sun riki manya-manyan tsofinsu manya-manyan fada-fada da tsofinsu da san sama Allah su dukkan mabiyansu suna ɗaukansu a matsayin arba a iyayen gidi duk mabiyansu kiristoci suna ɗaukar mabiyansu can farkofin su ɗaukar allolinsu su ma yahuda suna ɗaukar manya-manyan limamansu ga can sama da wuraren bautarsu suna ɗaukar su a matsayin alloli ababen bauta suna daidaita su da Allah mahalicci haka nan wal masiha bin maryam haka masu ɗauki a ah, masihu dan maryam sun rike su karɓar iyayen jiji min duni lahi suka bar Allah kamaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ajiyu shuhati radiyallahu anhu sahabi mai albarka ya musulunta ya shi kisa ya shi kisa ne ya zo gaban Allah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan musulunta da wannan cross da cross manzo Allah kai cire wannan gunki a wuyanka yar a can اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم التي هي كره كامة والنهاية sai an cikin haka yace ya rasulullahi ai ba wai zuwa kasan su mu musu sallah da su gada yanda ake ba ba haka bane muke musu Allah ya ta ba ku musu da'a su halatta muku haram musu kuma kuna bi sai muna wannan ba kwa haramta musu halal shi su a haka ce eh, muna wannan kai Allah da kake nan kuka dauke su waye mai halattawa waye mai haramtawa Allah la taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم kada mutum ya kuskure ya saki da an tambaye shi abu da buɗe da cikin haram ne kawai wannan ba halal ne wannan ba haram ko bai sani ba bai sani ba kar a kunyata a ce malam na cikin an kure shi yanzu da an tambaye shi yanzu sai Allahu a'lam sai biki sai Allahu a'lam Allah ki kada ku kuskura a kawo muku abun da ba ku san kansa ba a tambaye ku hukuncin sa kawai da kun kalli abu haram wannan halal Ina da haka za su mu'amalanci wannan abun su rike shi a matsayin haram. Wannan ma a haka za su mu'amalance shi su rike shi a matsayin halal. Kun ga kun shar'anta musu abin da Allah bai shar'anta ba. To idan kuna bin su haka kun zamanto sun zamanto allolinku. Abi bin Hatim ya masa ai wannan ita ce bauta. Ita ce malami kawai sai ya kira Al-Qur'an, ka kai almajirin shi da kaunansa.

Allah ya ce a'a ran nan haramun ne kar a kashe shi Allah ce a kashe shi sai a'a a bauta wa malam Allah ce shi an kar Allah shi ma ya kai wani matsayi da Allah zai ce yes ya ce no a zaɓi nashi da Allah zai ce no ya ce yes a zaɓi nashi an samar da shi ta Allah ke nan suna class daya su an yadda ce ma ajiyu biyu hati wannan ita ce bautar da kuke miki ku halatta muku haram ku halatta su haramta ta halal ku bi su Allah ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tace ibada da kuke musu takadu ahbarahum wa ruhbanahum wa masih ibn maryam aka masih ibn maryam kuma kun dauki Allah alhalin kuwa in ji Allah saƙon da aka tura musu wa ma'ulhu alladhi ibai umurce su ba illa liya'budu ilahan wahidan sai su bauta ba Allah guda ɗaya kawai shi ne sakon da annabi Isa ya je musu da shi amma ka ga sai su san shi mai da shi shi in ne Allah Allah ilaha illa Allah abin ba da gaskiya shi Allah abin da annabi Isa ya je musu da shi ba وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك غفور رحيم فكنت أنك سيسا يجي موسى بشي كنا التي سبحانه تأتيا تبتا لله أما يشركون يشير وانا شركة da ake kirkiro ake dangana ga Allah Allah ce na fi ƙarfi na wuce duk inda ba kwa zato na wuce a ce ni sarki an haɗa ni da ɗa an ce in haihu a ba ta Allah ya ce ina ina tabbatar wa Allah da ɗa ta tabbatar wa Allah da dukkan waɗansu abubuwa na na ƙasa idan ka ce ka tabbatar wa Allah da ɗa ka tabbatar wa Allah da jiyawar domin mutum yakan samu ɗan da in ya gajiya ya tasa ɗan ke ya ce ki ƙofa aiki a mutum yana buƙatar kami don ya taimake shi nan gaba don ya dan mutum yana ƴaƴa don su kare shi idan wani zai zo kuma babban su in wani ya zo gida ya ga zara a kasa suna su kai da na zanta da babban ya zaga kera shi ne wani kuren shi wallahi daga ƴaƴa sun fito nan sun fito nan baban shi ba soja baban shi ba lauya ne shi ne baban shi kana jiran shi mai hankali baban shi farko baban shi haka za ka ji an ci muku wajen shi na zo ina haika ka an an fara Sai da an je ƴaƴan shi da mukamai ƴaƴan shi ya ce ka ai ba ma wajen shi da ka zo ba ba ma shi ne mutum ba sai an jima amfani kiyaye kenan ƴaƴa kenan a nan duniya to da daga inda ka gaza Allah la yi ujizu shay'un ba a biya yana gari Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma zai samu ɗan ya yi aure su tuna ya samu mace wani kamar ta dangana mace da Allah ta dangana masa gajiyawa ina ka an gane barnan fa ba ta sai Allah ya ce da farko ina tsini mutu ni kuma Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah na tsarkaka na wuce a haɗa da wani da duk wani irin shirka da ake haɗa da su Allah ya ce na wuce ko me suke nufi ne ya Allah da cewa annabi Isa dan Allah ne Zairu dan Allah ne annabi yusiduna li yusbihu nura Allah wasu plan din su manufan su su kashe hakkin addinin musulunci da annabi Muhammad ya zo muku da shi sai su haɗu su rika jan mabiyansu su rika jan mutane zuwa ga su. yahudawa su ja ta nan kiristoci su ja ta nan su hana mutane gane addinin muhammadu na musulunci da ya zo da shi kada su shiga sai ya zama su addini da musulunci ya gishi hasken shi ya tafi Allah ya manufa su kenan yuriduna suna ko ne ku nuran lahi su jishin hasken Allah na alkur'ani da na musulunci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bi afwahihim da bakunan su su rika wa'azi suna daga addini kaza ko addini kaza lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara yaqulu abna'ullahi wa ahibbahu kaza kaza kaza ai ba mai shiga aljanna sai ya isa bakin kristiyanci sai ya bi bakin eh, yahudanci ba mu ne ƴaƴan Allah ku mu ne aka halicci aljanna domin mu kaza kaza kaza a rika rubuce-rubuce a cikin a ce wannan daga Allah ne a wailul lillazina yaktubuna kitaba bi aydihim kuma yaquluna hadha min billah ga su rubuta littattafai su rubuta abin da suke cikin nan daga Allah ne inna minhum la fariqan yalwuna al-shata'u bi kitabi litafqahuhu min al-kitabi wa ma huwa min al-kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun sai eh, su rubuta littattafai eh, su rubuta littattafai da hannayensu su rubuta su rubuta wannan fashion da baibul wata a rubuta wannan a ce duka da Allah ne wanda zo ya rika waɗansu karatu cika yana mummun a hancinsa yana cewa saƙon daga Allah a halin daga Allah bane suna so kai all things ne kai su dawo su nan duka hasken addinin mutuncin nan da bakunan su da hannayen su shi yasa suke jira manyan manyan sokina da manyan majalisun ibada don su rika janyo mutane duk su ja su a nan su samu ɗaya da cikin mutanen nan anguwar ko ƙauyen da ke musulunci da cikin musulunci Allah ta wani ya ba Allah ne kuma a yi haƙi ya ci duk na ci kishin musulunci in ji Allah illa an yi nuna ku sai hasken musulunci nan ya cika ya cika ya cika ya game duniya gaba ɗaya ya mamaye duniya har gidajen su waɗannan ɗin da ba sa son musulunci da mamaye ina har gidajen su su musulunci ya shiga har gidajen su duk wani babban kirista babban kasa babban menene sai ka samu cikin danki shi ko ƴaƴan shi ko wani shi da cikin musulunci su ma yahudawan haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala na ki zan taɓa barin su su dishe addinin musulunci nan ba addinin musulunci nan na wani ina na hannu na zalla jikra ina na hula hasibun ni da saukar da addinin musulunci nan ni zan kiyaye shi zan kiyaye alqur'ani addinin na hannu zan kiyaye shi ku kuma musulmi in tansurullah ne yansurkum ku kuma da kun taimaka muku sai ku taimaka muku in ba ku taimaka mun ba ni ba ku amma addini kan addini yana nan a hankali na saukar da shi ko zan tare addini na kuma yanzu kun kare ku sai kun taimaka wa addinin ko kun ku akwai condition in Laha tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ita shi in kuna so in ba ku nasara kan 'yanku? ku taimaka wa addinin musulunci ku taimaka wa addinin da komai kawai ku taimaka kuna baka da baka da komai ya zaman to dai rayuwarka tana kallon addinin musulunci a ga ba ta cikin wani ba ta ha'inci har a yi sha'awarsa waɗansu sahaban ai da abina da da da da kyawawan ɗabi'unsu ne kawai ai suka suka tallata musulunci lokacin da musulunci ya shigo Najeriya ai ta hanyar ƴan kasuwa ne ta hanyar ƴan kasuwa ba wai ya ci kai ba in sun zo kasuwanci sai da sun haɗu suna sallah suna alwala suna kaza ta ka aka musulunci ka zama so da ke da ba ka karya ba ka saba alƙawari ba ka shan jiya ba ka tafi rashin kowa ya sani abu da kai shiru ma ba ka cikin da kowa ma wani hanyar sha'awar ka ya koyi da kai Allah ya ce babu shakka mutum mu nurihi a wata aya ce nan ko alkar ya ko da ka ko nan sun haɗu ba ka ko da da ko da da kullo da shi duk da wasu addinin musulunci nan ba su iya ba الذين كفروا أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينشئونها ثم تكون عليهم كفرا فيغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون za su ciyar za su yi spending za su haɗa ƙarfi za su yi miki za su haɗa makin amma Allah ya ce addinin da ya fi ƙarfi Allah ne ya mamaye ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce والذي نفس محمد بيده نارا تجعل درم محمد في حنوسا ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت قدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وكل يذل الله به الكفر alaihi sallallahu na rantsi girman Allah ga ina ke kadusa wannan musulunci sai ya kai ko ina makin da duk rana inda duk rana da wata ke haskawa musulunci na sai ya haska wata sai ya riski wuta kuma Allah ba zai taɓa barin gida sawa'un da aka yi shi da laka da bulo ko irin gidan ciyawa ko irin gidajen na fata face su musulunci da ya leƙa ya yi musulunci ya shiga da wannan zan yake ya ce wata irin izza ne da wannan da wani irin izza da ƙarfi na Allah ne izza ce wani irin ƙarfi ne da izza da Allah yake ɗaukaka musulmi da shi ya kaskanta kuma kafurci sai ka gama kana da musulunci ya yi wani naka ya musulunta a cikin ba yanda ka iya ne ba yadda ka iya ne duk wanda ya gaba da musulunci nan idan ka samu wani nashi ya shiga musulunci bayan da cikin gida ka da na ya fito Suna fata an gane ba wanda ya kai fir'auna fada da musulunci dan ba matan shi kullum tana sharar ne ne inda ka baitar fil janna wa najjini li fir'auna wa amalihi najjini ne na kaunin adh-dhalimin duba zuwa da take ya Allah ka gina mun gidan aljanna ka gina mun gida a wajen a cikin aljanna ta tare ni a tsere da ni daga fir'auna da irin munanan ayyukansa da tsare ni ta tare ni da mutane ijiran wanda suke azzalimai da kuma ka fir'auna da fir'auna ta ko su da ya leka waje cikin Musa ta yada musulunci ma fir'auna kuma ya ne ya ba shi abinci ya ba shi sutura koma da koma kuma ya zo kuma ya yada musulunci daga gida Allah ya ko da ka musulunci na ba wanda zai karo da shi sai ya faɗi ya girme ka ne an haife ka ka tarar da shi ka bashi kawai ya ka mutu kuma ka bashi, duk wani da an haife shi a musulunci sai da ke ta buga kan ka in ka bi shi a laluma ya zama sauran hama a gare ka in ka bi da fito na fito da shi ya zama so halaka a gare ka ka faɗi ka a kan tsire sannan musulunci kuma ya ce ko kuma a barka bayan an jefa maka stroke kana mutum kana motsi ka ji dan ka ya mutu na zuwa ko limani kuma abuwan ku shi ne mabacin sallah ai ya ya ci baba haka ne kawai Allah ya ji kawai zauna sun mutu ma abin da Allah ya fara nuna maka to Allah ya ce wa zan kari hal ko da duniyar kafirai ba sa so sai addinin Allah ya samu rinjaye Allah ya ce huwa arsala rasulahu annan nan fa da ake zagon kasa da addininsa shi ne ya aiko manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil huda da shiriya da haƙƙi addinin gaskiya in kana son addinin gaskiya shi ne musulunci اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini da zama so masa addini a rayuwarsa na duniya wanda ba musulunci ba to falan yuqbala minhu gobe ya ba za a karɓa masa wannan addini ba zai waye gari a gobe kiyama ranar lahira min al-khasirin cikin wanda suka yi asara Allah ya yau mai yawma yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku dukkan wata ni'imata wa raditu lakum al-islama dinan na yarda muku addinin musulunci ya zama ta muku addini malamai suka ce ne kamar tsakanin akmaltu da atmamtu akmaltu na kammala atmamtu na cika aka aiki idan aka ba aiki ka raba shi wannan za ka yi wannan gobe wancan jibi wani kaza yau in ka gama na yau za ka ci akmal za ka kammala na yau bi mana akwai na ki kuma ya gama shi dukkan harkar shi to Allah ya ci ta muku duk wata ni'ima da kuke nema tana cikin musulunci in ji Allah duk wata ni'ima da kuke nema tana cikin musulunci shi yasa duk musulmi hasada ake nisa da yamma zuwa alki kullu bi ni'mati marfu duk wani abu shi ni'ima za ka samu da ake masa to ai kunnan, sunan ka kai za gani a takarda sunan ka Muhammad ko Abubakar haka da ko sisi haka da mulki haka da kuɗi haka da gida sunan kawai an san ai ana cikin wata ni'ima ta musulunci daga kawai daga nan ma daga gani sunan ka an fara masa da aiki ne a zare sunan a cire shi a ce wane ne wannan musulmi ne to me yayi aka cire sunan shi ba a taba ganin ka ba aka taɓa ganin mutum ba kullum ba ta haɗa su wannan jana'a ce ta ni'imar musulunci da har yayi hasada da ganin sunanka wa raditu lakum al-islam ay da muku musulunci zaman to shi addini to shi Allah nan shine ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a hmm? wa khayrul wa khayrul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnan manzon Allah kenan din haq da addini gaskiya li domin ya rinjayar da musulunci ya ɗaga musulunci sama da sauran dukkan addinai addini kulli da dakushe dukkan sauran addinai na ƙarya ya bogi na kowan nai walau hal mushrikun ko da duniyan kafirai sun haɗu sai musulunci da yarin jaye kuma ga shi an gama da shi jaziratul arab yanzu kasan laraba in kaje ina ake cika babu kuma ake da gunki babu yarin jaya ya mamaye gaba ɗaya gane ko na'am يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah yana kiran mu yana faɗa mana sirri malaman Yahuda da malaman Kiristoci manya manyan razanan razanan su fofo innan Allah da manya manyan malamai na Yahudawa Allah yana faɗa mana wannan sirrin saboda karka ruɗu da wani wai har ka ji shi ma har ka bar musulunci ka ji shi ah, wato majority malaman yahudawa kashi casa'in cikin ɗari warruhbani da kashi casa'in cikin ɗari da manya-manyan a ragarar ragarar fada fada manja-manja inda na kiristoci limamansu Allah ce da ya akuluna amwalan nasu Allah yake cin dukiyan mabiyansu kawai suke bilba'i ta hanyar ƙarfa a hanyar ƙarnar ƙarya ba a finda ba a finda suke tantata wa mabiyansu ba a finda suke kawo mabiyansu sai dukiyansu kawai Allah su karɓa su ci dukiyansu su karɓa su ci dukiyansu ta hanyar baiko da ake bayarwa ta hanyar da kaji a ah, mutu ya ba miliyoyi ya ba su wani ya ɗauko daga kusa gwamnati ya ba su Allah ya ba su da wani aiki tsakanin su da mabiyansu in ji Allah cin dukiyan mabiya ta san mabiya ce kawai da tsotse su kawai da ya shi abin da suka mallaka kawai ranar da za a ce a kawo amfanin gona wanda ta amfanin gona akwai wani amfanin bayan da an yi layi mai doya yana rike da doya mai manja yana rike da manja mai manja yana rike da manja mai garin kwanci yana rike da shi mai shinkafa mai shi a zo a tara ga na cikin na kasuwanci na amfanin gona ba a duka hajji za a kawo baiko za a kodin ɗan yan faranci kwanuka ƙanana ƙananan yan kwanuka haka ina fata an gaba wanda za a jera su a inda suke zama a can sama mai bishara ko kuma abin nan a kwatan kanan kwanfani cikin wannan wannan cikin wannan wannan ba ina gaya muku ina yaro muna yara muna shiga a jostan a jostan muna yara muna kanana in muka je kiwo ko a suna randa ba mu je kiwo ba ranar lahadi muna da coci mu ma mu zauna mu ga da ake lokacin ana zaman lafiya babu wata matsala muna yara sai mu zo mu gani mu ma sai mu tsaya a gefe za a yi layi haka sai ya ɗauki wannan din sai ya ɗan sa wani abu kawai sai ya yi ɗan tafiya ya ɗan tafiya sai ya aje haka a layi layi layi layi da bayan da waɗannan kofar nufin babu ya a ce kawai ka kasa a envelope ko wani abu ka sa envelope har ka duba ya faɗa maka ko shi kai ka bayar haka haka haka haka ake kai to yau a tara wannan a ce musu wannan akwai abokanai na da suke primary ya mutu a kan Allah muna riga an soci ranar lahadi sai su gudu sai su ci zuwa sai su dawo sai su zo wajen mu kafin mu zauna. Mutane mu kafin mu ɗan je bayan wajen gonaki can ko mu ballo masara mu yi ta gasawa a kan dutse ta haka ko ko mu yi ta gasa doya ko wani abu ko ya ya marku da kaje to ce kai ai ana dina ana dina kuɗi ai ko daga na wancan na hajin na wancan na wancan na wancan lalabi ana gudu ana kuya ana gudu ana kuya abubuwa haraji tana tana kawo wannan kawo wannan kawo wannan har da zuwa mutum in kai da shi in kawai yadda yana gudu yana escape in ka fara ba za a yi wani da ya mutu ba wani wani jana'iza ba ba za a wani biki da nasa ba za a yi auren ka zo ba za a albarkaci kamar da makamantansu kuma in kai kai bai bari a yi a yafe haka ba shi waɗannan suna suna bukana to sai Allah ya ce ba su da wani aiki ban dukiyan mabiyansu kawai za kake ganin manya-manyan pop da ake sayan a mu ya ɗaura agogo na bol kalman shi kayan sawan shi wani kamfani ne na musamman shi ke buga kalma ka ga buci eh sabbin buci da ya ke musu a cikin kaga mutum yana da jet yana da jirage yana so ya su wani nan gaba yanzu abun ma ya zama kasuwanci kawai to kina sun zama to kawai wajen addu'a sai ka ji ana in kana da matsala kaza na aure ka zo in kana da matsala kaza na ba ka zo yaudara da kariya in ji Allah a kawo dafin a mutane su yi ta sha a ce kawai an yi addu'a a cikin dubam da ruwa a ce a wani ruwa ina anointed haka an yi wani addu'a ruwan jiron ruwan jiron a yi wani addu'a a ciki a ce an dura shi a yan kwalabe kamar yafiya duk mai shiga siyasa ya shi ɗari biyu ko ɗari biyar don kusan Allah ruwan duron bai a cikin ɗan albashin karami da zaka ɗari biyar da nawa zai tashi da su zai tashi da su da eh? holy water holy water na NYSC a nan kubuwa kubuwa kan so inda aka ɗan ajiye mu a bisa ƙasa wani akwai eh, a abokin soma shemas tegu daga inugu ne shi yana nan wani yana sama wani yana saman nan to shi ne mutu mutu kasa da dona kusa da tashi ya dan ciro wannan haka ruwan hanyar da samu yawa yana da awa yana da awa zai je yana da awa sai ya nuna mu ai holy water ne sai ya dan shafa shi sai ya dan sha holy water ga ina wai ai addu'a aka yi to irin waɗannan ko ai template ko babu iyaka a cikin access naira ɗari ɗari abubuwa yawa Allah ke cin kuɗi ne kawai da kan mabiya suke Allah subhanahu wa ta'ala bin daɗi ta hanyar barna suke cin dukiyar Lokacin eh? da aka kama masana ne ƙyar ke samu ga yara da ne amma dole akwai kason da za ta kai su. Wai su tuna alhamdulillah kuma su hana ku fahimtar addinin Allah. su rike su su zama su ga hanyar fita na addini na kwarai sai su rufe kofa su nuna musu lamkin ne to lamkin in ka zauna in kuma ka cikin ta aya a hau kuɗi kawai tsatsa kawai tsatsa kawai in ji Allah Allah ce wallazi na yakni zuna zahaba waɗanda suke tara gwalagwalai wal da zinari da azurfa wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa fitar da haƙƙin Allah na zakka ba sa ciyar su su ya tasirce kuɗi ya tara kuɗi kawai da suka wakilun bi azabi ali kai ma mutane kan wato albishir da azaba mai raɗi idan aka ce wa ne albishirinka ka sa ai albishirinka wannan ka ce albishirinka ka ce ai na duro ya azaba ai an gwale a ce ku bashirun ka musu aljishin bi babin aliki da wata azaba mai rikin gaske don su za a musu azaba su ce yau mai yi yuhma alaiha fi hari jahannama wannan dukiya na gold da silva da waɗansu ke koyewa su ce ba sa fitar da zakar da hakkin Allah za a narkar da su a wutar jahannama da zamanto ruwa sai a rika ba ana kwara shi a fuskar kamar wanda ma a kama mutum a fuska da alaiha fi nari jahannama kuma biha jibahuhum a suka fara shi a fuskokinsu ya da junubu da su irin hakarkari da zuhuruhum har da fara shi a gadon bayansu haka za a riƙe continuously endlessly za a fara bayan ta fuskanta narke sai a daɗa mai kuma halittar kusan kamar yadda kake yankan a sakon sai a daɗa kwara shi kuma a fara nan a fara nan kafin a ɗebo nan ɗin ya zaɓanye har ya tsiro kuma haka za a ci gaba da musu Allah haza kun san wani abu wannan azabar da kuke sha sakamakon maka nasu dukan da kuka tattance ta kuka koɗe ta kuka fito da ita jama'a suna cikin yunwa suna cikin bukata kuka taskance ta da kuɗaɗe da a fita su faɗa musu hoda a kamar da su a koyi haka za ka gani a sanye sanya su su su yi riman kamala a da su kan a su su sha rana sai a mai da su Allah ce sakamakon haka kenan su ba ku su ba jama'a ba su ci ba suna fama da hali da marasa lafiya suna bukatar su da mabukata da ciwo ga kasa ga kasa sun su har su shiga sata duk su tallafa ba wannan sakamakon abin da kuka kaskancewa kanku amma ta nasu ne a cikin Allah ce fa zuku kawai ku ta ɗanɗanan ta kuntum zuwa sakamakon dukiyar da kuka kaskance ta kuka ciye da ita ba shi kaɗan ɗanan sakamakon haka da su Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda ya rufa mana asiri da kare mu da shirye mu da tabbatar da mu akan shari'a a ranar da zamu musu mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ne ko na'am na'am ko zabo addu'o'i to ka dubu daya dan Allah a sanya a masallaci a sa iyaye na a addu'a Allah Allah ya ya gafarta musu cikin sakamakon dubu ɗan nan ne? ka ci da Wani ɗalibi a kasu yana baran addu'a da malam sauran ‘yan uwa musulmai don wani hali da ya shiga, to Allah Ubangiji ya ya sa halin da alkhairi ne, in ba na alkhairi ne ya fitar da sa kuma jarabawan alheri ne a nesa da kuma kafara an kawo sanadin alkur'ani guda biyu da kuma na turanci guda daya to Allah ubangiji ya sa mai sunan albarka Ok. wannan wani bawan Allah ne da bawan Allah ne da fata dan shi yana da lalura rashin lafiya mai tsanani yana bukatar addu'a da kuma taimako na musamman ga ɗan uwa saboda Allah ubanki ya yayi masa da lalura ta shiga wayan eh, wayan lamban wayan sama dan za shi tuntuɓan shi ko yana sai tuntuɓan shi game da lalura da yake ta tsanani a wajen taimakawa da fatan Allah ubangiji da sa a taimaka da wanda yake da iko kuma كيف حالي اللهم اجعل الاسلام المسلمين وكل الشرك المشركين اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين